zauren mm. matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai sauka ne a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha a kan kalubalen tsaro a jihar, musamman ma dai a yankin ƙananan hukumomin Isa da Sabon Birni. Kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaben 2023 a Najeriya da ake son matasa su kaucewa zama zuga-zugi na haddasa husuma. Wasu sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kaida Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. Assalamu alaikum sunana activist Hassan Muhammad Binanci. Da farko waton ya eh, aka aza abubuwa kan sikidi na kwakwalwa tare da bambance tulin hanjin dimina da na zakara waton mu matasa haƙƙinmu ne na mu dubi yadda yanayin mu suke ciki in muka ɗoka ɓangaren banga siyasa matasa ne shaye-shaye matasa ne garkuwa da mutane matasa ne abubuwan da aka rika liso su duka ga matasa ne ke cikin wannan batattar sana'a wanda mu ne a wuraren zaman jama'a na ɗai mu rika jawo hankalin 'yan uwanmu matasa na biyu mu guji kamar yi ko kuma shirya taruka na wayar da matasa kai akan illolin bangar siyasa To abubuwa ne waɗanda in muka mai da hankali a kansu insha Allah za mu ga an samu ci gaba sosai. Activist Hassan ina ga watakila Musa haya. Musa Yahaya kai ya kake ganin ra'ayin activist? Ra'ayin activist duba da idan muka kalli matasa su kansu kusan su ne ƙashin gadon baya na ci gaban kowace al'umma. So ya zama wajibi ya kasance matasa tunaninsu ya karkata ta hanyar zaman lafiya. ta hanyar zaman lafiyar nan kuma dole ne sai matasan nan sun zo suna kuwa suna wayar ma 'yan uwansu matasa kai akan illar ta'addanci ko kuma kowane irin nau'i da ke barazana wa zaman lahiya a yankin arewa maso yamma. So activist Hassan Binanci gaskiya magana shi ra'ayin shi haka yake kuma ina goyon bayan ra'ayin shi akan matasa su rika shirya tarurruka na wayar da kai. Duk da yake yanzu akwai zamani haɗuwan ma takan iya zo ta zama matsala so akwai ci gaba na zamani musamman ta bangaren uh, ah, ah, ICT ta bangaren social media mm. ah, akwai platform da dama da za mu iya shirya tarurruka ta dandalin sada zumunta mm. wanda yake ba dole sai an zo an taru fili da fili ba so ana iya shirya wa'annan tarurrukan ta dandalin sada zumunta akan iya yin wa'annan faɗakarwar ta dandalin sada zumunta kuma ta isa har inda ma babu network akan iya shirya wani tsari a waya wanda zai zama faɗakarwa ga matasanmu da suke zaune a ƙauyoyuka a karkara wanda yake canne mafi yawanci ta'addanci ya fi kamari kamar irin yankunan sabon birni a nan sokoto irin karamar hukumar mulkin gwadabawa kyaɓe tambuwal da dai sauransu so wanda yake idan za mu zo a haɗu matasa su ci gaba da irin wannan kuwar da faɗakar da kai cikin Allah yadda za a iya kai ƙarshe na wannan matsalar tsaro da take wa yankin arewa maso yamman Najeriya barazana. Comrade Umar Bello da in shin ya yanayin taɓarɓarewar tsaro yake a wannan yankin, ya ka kwatanta wanda misali bai taɓa zuwa sokoto ba yana jin labarin ana samun matsalolin ne ya matsalolin suke ne to assalamu alaikum kamar yadda ka yi tambaya lalle in kana ji ga labari to ba za ka iya hangu ko kuma ganin irin babban matsalar da ake ciki ba sai waɗanda mu muka gani da mu wanda kusan a local government waɗanda suke da makwabta ga inda wannan matsala ke fuskanta musamman local government din mu ta kwari wanda mu ma sassan wasu yankuna sun ɗan shiga to in ka ga irin yadda al'umma suke ciki sun tagayyara musamman mata da ƙananan yara wannan abin sai ya baka tausayi gaskiya wannan kamar yadda sauran yan suka yi magana dole na ya zama wajibi ga matasa mu ga hanya za mu bi domin ganin cewa mun kawo a sauki wa al'umma domin a gaskiya in ka in ka ga yanayin da abin yake ciki to dole sai abin ya baka tausayi kuma kaji a ranka cewa lalle akwai buƙatar ka ba da taka wata gudunmawa domin ganin cewa al'umma sun kawo sauki wanda babban abin da muka rasa wanda ya zan wajibi gare mu matasa mu kula wannan bangaren shine kishin ƙasa wanda da yawan mu matasa kusan wannan abin ya ja baya gare mu kwaran gaske in ka duba mafi yawan matasa yau kowa ya diri mila zai samu yanzu ni zai samu babu ruwa ne da gobe to in dai har muna son ganin cewa gaskiya wannan kasa ta mu ko kuma wannan yanki namu ya samu zaman lafiya dole sai mun sa kishin kasa gaba domin sai kana kishin kasa sannan za ka yi kishin al'ummarka to in ka duba ka ga irin yadda yanayin al'ummarka suka shiga to in dai kai kana kishin al'ummarka to dole gaskiya abin zai baka damuwa kuma sai ka ji baka ji daɗi ba wanda a gaskiya duk sadda na ga irin irin waɗannan abubuwan sai na ji ga raina wace irin gudunmuwa zan yan ibasuwa domin ganin cewa an kawo a ƙarshen waɗannan matsalolin. A gaskiya bari mu kafin ka ci gaba bari mu ji abin da umul kairi abdullahi za ta faɗa wanda dama irin waɗannan matsaloli in sun faru sun fi shafar mata ne ma da ƙananan yara idan an samu rashin tsaro ko an samu ko kada tattalin arziki ne su ne suke fara shan wahala saboda su ne ba za su ga abubuwa a gida ba umul khair me zaki ce to abin da zan ce wurin ga shine matasa suna yawan yin aure lokacin da ba su da zarafin da za su iya ɗaukar gidansu abubuwan yana tasowa ne lokacin da shi matashi ya riga ya tashi bai da sana'a amma kullum kokarin shi ya za a yi ya samu abu da zai samu to ta haka nan ne suke shiga cikin ta'addancin da yayi yawa cikin kasashen mu sannan abu na biyu abin da ke ƙara kamuna wanga tashin hankalin matasan mu ba su samun shawarwari daga mutane daban-daban sannan duk lokacin da mu mutane muka je mu matasa yan uwansu muka je muka haɗa mutane muka ce a zo za a yi taro na ƙungiyar matasa a tattara mana matasa akan mu ba su shawarwari game da abubuwan da ke faruwa to wasu lokuta sai kaga mutane suna nuna cewa me amfanin tara mutane a basu shawara ba tare da an samu wani abu an ba su ba to mu kuma abin da muke gani shawarar da zaka ba matashi ya sa ya tashi tsaye dan ya nemi nashi ya yi abin da zaka bashi saboda duk lokacin da ka tashi kan ba matashi shawarar cewa tashi ka nemi naka to mu muna ganin cewa zai jayar da su daga ta'addanci ko shaye-shaye ko wasu aikata wasu ayyuka waɗanda ba na kwarai ba. Wato Umulkeri wannan ya nuna kamar matasan wasu ba sa samun shawara ne sai su shiga abin da ya fi karfin su har ya dawo daga baya sai su je su faɗa mugun yanayi kenan. Haka ne, yawancinsu su ba su ɗaukar shawara. sai ka ji matashi ya ce idan ba wani abu za a bashi ba me amfanin shawarar da za a bashi to mm. a wannan lokacin ai ganin nake shawarar da za a bashi ta fi abin da za a bashi saboda in ka bashi shawara ta nan ne zai samu wani abu har ya je ya zama abin dogaro da kanshi ya kau da kanshi daga aikata wasu ayyuka waɗanda ba na kwarai ba irin shaye-shaye ta'addanci da yayi yawa da dai sauransu. Abdulaziz Muhammad Asada ga dai wannan zaure ya fara nisa cikin wannan zantawar kuma duk wannan waɗannan irin matsaloli da ake samu an fi danganta su ne dama ga matasa eh. yawancin an gama dattijo a ciki sai a yi ta mamaki a ce me ya kai shi har yanzu yake irin wannan al'amarin ya za a yi matasa a samu wace irin magana ya kamata a yi musu su gane cewa idan suka yi hali na kwarai nan ne ma za su fi cin riba maimakon a ce kullum suna nan suna ta fadawa cikin abubuwan da ba za su kai su tudun mun tsira ba. Kamar yadda mai tambaya tambaya ni zan so in yi magana akan shin da farko ma wane ne matashi? a matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki a kan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya da shekara saba'in sittin ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi a abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. Godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani mako. Wassalamu alaikum. America, matasa